mun sha gani kamar a Sierra Leone ko Liberia yadda ake amfani da yara wajen aikata wannan barna da yake ta damun mutane saboda kamar a Sierra Leone ni na ga yaro dan shekara biyar an dauke shi an je an sa shi a cikin wannan abun akwai ɗan shekara bakwai akwai dan shekara goma abin da nake zato shine ana amfani da su kil saboda rashin wayonsu ba za su iya ɗaukan wani mataki na kare kansu da shiga cikin wannan ba kuma kwai wani hikima da suke yi ko kuma sihiri da suke wa yaran ba wai kai tsaye kawai suke fita ba wallahi idan aka kama su sai a yi musu sihiri yadda da sun yi amfani da wannan abin shikenan kawai sai su ji ba abin da suke sha'awa sai kisan kai na shaida haka a Sierra an yi amfani da wannan yaran da na kirgo maka shekara bakwai takwas tara goma an ba su magani don mun kama wasu a lokacin da suka warke aka fitar da su daga cikin wancan yanayi na sihirin sai suka ce ai ana overdrugging ɗinsu ne ana ba su wasu kayayyaki ne in suka shasha abin da dai zai fitar da kai daga cikin hayyacinka to idan aka ba su suka ce kawai sai su ji ba abin da suke so sai dai su ta yanke hannun mutane ko kuma su yi ta harbe mutane yaran da muka yi hira da su a wancan lokacin da yawa suka ce ba su ma iyakacin mutane suka yanke ba hannaye ba ba san iyakacin mutane da suka karkashe ba sai suke gaya mana su dai yanzu sai dai yi musu hakuri a gafarta musu dan a gaskiya a wannan lokacin ba a cikin hayyacin su suke ba shine sai nake kwatanta shi da wannan abin da yake faruwa duk ɗaya ne misali kamar yaran chibok da aka kama sai muke tsammanin ma yanzu kusan da su ne ake amfani tun da kaga wannan duka yara ne kasa da shekara sha biyar ko makamancin haka to sai muke ma zargin cewar su ne aka dawo da su yanzu wannan yan matan da ake cewa an kama a can sun yi kaza a can sun yi kaza a can a irin wannan yanayi misali ya za a iya tantancewa da irin waɗannan yara misali a wuraren jama'a yanayin akwai yadda ake gane waɗanda suke ɗauke da wani abu a jikinsu misali mutum idan ya taho za a gan shi mostly ko da ba lokacin zafi ba ne za a ga yana zufa sai yadda ake cewa wai maras gaskiya ko a ruwa ya yi jibi ko sannan kuma an ka matso da shi kusa da shi watakila zaka je na wani wari na aida na turaren da aka masa na wani magani kafin ya fito yin aikin ko kuma wani abu da ya sha sannan za ga idanunsa jajaye saboda wani Allah wani abu da aka bashi ya sha ko makamancin haka sannan za ka iya ganin kuma in aljihu ne a in kunkumi ne in baya ne misali za ka ga wani abu ya dan yi tudu a jikinsa za ga dai misali ba asalin yadda mutum yake bane za ka gan shi ya dan yi nauyi ya ƙara nauyi ko ya ƙara faɗi saboda wannan abin da aka kulla masa a jikinsa idan kuma a mota ne misali za ka kasan yayi ƙasa kamar an sa wani lodin ka saboda abubuwa masu fashewa wanda ake har hadawa a gida haka misali ba wai na kamfani original ba local bomb kenan ake kiransa ko za ga an raba drum rabin drum kusan su ne ma a raba a raba drum biyu sai a loda wannan chemicals din da suke sa abu ya tashi shikenan sai a sa su a bayan boot to kaga dole tun da an cika boot da wannan kayayyakin masu nauyi to dole ka ga ya rinjaya ta wannan dai zaka iya ganewa amma muhimmanci tun da mu yanzu na mutane ne ake ba a mota ba ma yawa yawan su shine kawai zaka ga mutum jikinsa ya canza ya danyi nauyi nauyi zaka ga yana zufa zaka ga kuma kamar yana baya jin maganan kowa kawai shi dai ya kai inda zai cimma burinsa mm. da aka tura shi idan mutum ya ga wannan sifofin a tattare da yarinya misali ko wani mutum me ya kamata yi eh abin da ya kamata yi gaskiya shine ba za mu ba da shawaran ya je ya tare shi ba saboda in ka tare shi gaskiya zai iya tashi da ku gabaki daya abin da za ka yi shine dai ku yi ta lura da shi ina zai je ina yake tafiya kuma da ka gani kafin ma ka fara wannan shine sai ka kira akwai numbobi da aka bayar da yawa na jami'an tsaro wanda in ka kira insha Allah za su yi responding za su taho da wuri su kuma dau matakin da ya dace saboda tsare rayukan mutane da dukiyoyinsu tunda kai ba jami'in tsaro bane kuma baka da maganin bindiga baka da maganin bomb ma'ana ko kuma in ce baka san yadda zaka eh, tinkari mai wannan abun a jikinsa ba saboda haka babban abin da ya fi mafi muhimmanci shine ka kira wanda yake da haƙƙi akan abin shi. Kai maganar kwatankwacin wannan al'amari da idan kai gane maka a sirilon Wai ya aka cimma karshen sa eh a lokacin gaskiya sojojin Najeriya yaƙi su kai da karfin su da kuma haɗin gwiwa tun da kasashen Afirka ta yamma ne gabaki ɗaya suka halarci wajen to da karfin Najeriya da kuma haɗin gwiwan kamar su Ghana da Niger Burkina Faso Guinea Conakry Liberia to da taimakon wa'annan aka haɗa kai aka yi nasara aka yi ta kakkama garuruwan su har dai kusan aka cimma buri to daga nan abin ya tsaya amma sai da aka yaƙi gaskiya daji tsakanin sojoji na haɗin gwiwa da kuma su wa'annan 'yan tawaye da suke aikata wannan mummunan ayyuka din